يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ɗora a kan darasinmu na suratun najmi jiya mun kwana ƙarshen aya ta ashirin da uku ƙalubalanta da Allah subhanahu wa ta'ala yama mushrikai waɗanda suka yi filata da uzza da manata akan su kawo wani abu waɗanda waɗannan ababa da suka riƙe kuma bayan Allah suke aiwatarwa a rayuwarsu ko kuma a bayan gari Allah ya ambata irin ababan da ya samar ma bayi ni'imomi ayoyi da suka bayyana wadda suke tabbatar da kaɗaitakar Allah da kuma cancantar Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya Allah ya ce waɗannan ababa Allah ya ce su ma a shi labari a game da su ba babu wata gamsasshiyar amsa da za a iya bayarwa kan cutarwa ko amfanarwa ko ma menene abin kuma bayan Allah bai da ta'asiri akan amfanarwa ko kuma cutarwa bayan Allah wannan kalubale bai taƙaita a kan lata da uzza da manata ba ya shafi dukkan dangin abin da za a rike kuma bayan Allah wallan ba shi da ta'asiri akan amfanarwa ko cutarwa mai amfanarwa shi ne Allah mai amfanarwa shi ne Allah babu wani kowane ne da yake da ta'asiri akan amfanarwa da cutarwa ya ce shi in ya ga dama za ka amfana za ka zama wani abu za ka mallaki wani abu in ba da izinin Allah ba abin ba zai taɓa yiwa babu kuma wani wanda yake da ta'asiri akan cin gashin kansa da kansa na ya cutar da wani ba tare da izinin Allah ba zai yiwu ba jama'a mun fahimta Allah yace in hiya illa asma'u mm. sammaytum wa antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan Allah yake waɗannan ababa da ake kira a kira wani? a kira wani Allah yake sunaye ne kawai waɗanda da ku da iyayenku kuka raɗa su ma ababan da kuke so amma Allah bai saukar da dalili akan abin da kuke da'awa akan su ba in yattabi'una illa dhann Allah ce babu abin da suke bibiya face zace zace hasashe ana ganin idan an yi kaza zai yi kaza in an yi kaza zai yi kaza in an yi kaza zai yi kaza wa ma tahawal anfus da abin da rai ke rayawa abin da rai ke so kawai sai a yi ta biye mishi wannan shine ka dubi yadda al'ummar mu ta so ta rayu da yadda irin waɗannan zace-zacen aka yi gina abubuwa a kansu za ka samu mutum kundinsa kundi girman kundin ya kai alkur'ani a cikin kundin akwai maganin farin jini a cikin kundin akwai maganin kasuwa a cikin kundin akwai maganin kaza a cikin kundin amma haka za ka ga mutum a ɗaiɗaice zai zo ya mutu wanda yake da lakanin kasuwa ya jira ana bashi ɗari biyu ɗari biyar tukunna ya rayu sai ka je ko biredi sai ka sai sai ka saro ka fara sayarwa tun da kana da maganin kasuwa ko trailer ka sauke na biredi dole a zo a sai duka yaushe wanda yake da maganin kasuwa zai je ne da sa a zo ana baki ɗari biyar dubu ɗaya a kai kuma da wannan zai rayu gaskiya ne wannan ba gaskiya ba ne ba sai sai yana da maganin farin jini maganin farin jini idan ka kalli matansa Ya'yansa ga su a zaune kana da maganin farin jini za a sake maka ƴarka ne shikenan sai ka bata kawai in sai farin jini shikenan mazaje sai wadda ta zaba duk kuma wadda ta shiga gidansa kuma shikenan haka mutanen mu suke to dama irin waɗannan kwastomominsu dama daga mata sai jahilai waɗanda ba san addini sai za ki je wajen wani wai kina so ya mallake miki mijinki ga yarsa a gida kira gani ba zawara an sako ta idan yana da abin da zai mallake miki mijin ki ne yasa bai mallake wa yarsa mijin ta ba wannan political drama ne kawai saboda haka ne zama idan mutum yayi karatun addini kuma ba shi da sana'a to dole ya dawo irin waɗannan ababa su ne kayan trader annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ai ya tambayi mutanen lokacin da ya samu suna bautan gumaka sun rike waɗansu abubuwa kuma bayan Allah sai ya bi ɗaya bayan ɗaya yana tambayan duk wani wanda ya kai a tambaye shi a game da al'amarin waɗannan gumaka tun daga mahaifinsa har duk wani wadda ya isu a wannan harkan bautan gumakan yake ce musu قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون kana yace musu afara'aytum ma kuntum ta'budun yace ku bani labari waɗannan ababa da kuke bauta musu ina son wani jawabi daga wajen ku antum wa waɗannan gumaka da muka samu tarihi da ku da iyayenku da kakanninku duka su kuka rike kuka makalkale musu kuke bauta musu goma bayan Allah yace to ku ban jawabi akan su fa antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin yace dukkan su ni abokan gaba ne gare ni wanda na rike kawai Allah shine ubangijin talibai allazi huwa الذي Wanda shi ya وتشيع ni. shine kuma zai shirye da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wallazi huwa yut'imuni yut'imuni wa yasqini shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfi wa idza maridtu fa huwa yashfi in bani da lafiya shi yake bani lafiya wallazi yumituni thumma yuhyi wallazi yumituni thumma yuhyi shine mai kashe ni shine mai rayar da ni wallazi aqra'u an yaghfira li khati'ati lai laifi yake da dama ya fi to jama'a waɗannan ababa idan wani ba yi da dama a kansu me abun a rike shi babu bai ba da lafiya baya siyarwa baya shayarwa baya gafara dukkan waɗannan ababa duk suna da Allah annabi ibrahim yake to ni duka waɗannan ababa da suka rike abokan gaba ne gare ni ni makiya ne gare ni wanda na rike Allah ubangijin ta rike daga fa aka yi gangami aka zo aka yi mitin akan annabi ibrahim a'a za a kashe shi a'a za a haɗa shi da gunki kaza ya mishi baki a'a za a mishi kaza da ta haka ne annabi ibrahim da ya kalle su da barazanar da suke yi sai ce wa kaifa akafu ma asharaktum أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن كنتم تعلمون النبي إبراهيم يقول وكيف أخاف ما أشركتم وكيف يقول ما تيايا نعم. أخاف ما أشركتم زن جد أورم وأن أبا ما لكم هذا الله رسول ولا تكافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا كوبا كجد أورم kuma Allah tarayya ba ba ku ji tsoro kun tsokani Allah ba ni in ji tsoron abin da kuke hada Allah da shi kun gane magana wai boka shi bai ji tsoro yayi tarayya ma Allah ba ni kuma in ji tsoron boka yace wa sai yace to ta yaya haka zai faru ku ji sai Allah yace فأي الفريقين أحب in إن كنتم تعلمون الله ku da kuke sauraron wannan jagar tsakanin Annabi Ibrahim da mutanensa Allah yace ku bani amsa da Annabi Ibrahim da mutanen suwa suka fi aminci wa yafi tabbar idan kun sani Annabi Ibrahim yace ya zan tsoron abin da ake ma Allah tarayya da shi da ba haka ne malam haka al'ummar mu ta rayu da irin waɗannan bokaye bokaye wallahi a cikin anguwa tsoron su ake yi ko magana suke wallahi babu da yake kan haka kawai sai kun zo masallaci sai ku nemi ne ban anguwa ko rasa yau malam bai zo sallah ba sai a ce muku an shi asar a makka yake yi yanzu yayi wannan duba ya wuce ba yanzu akwai wanda yake sai kallon kisan kai maka shi magariba a makka yake yi haka da ganin Allah wannan da kuke ji ana ganin Allah ganin Allah an gon ku sai a nuna muku mutum bai boka sai suna ganin Allah yanzu akwai wanda yake sai zo ya ce maka yana ganin Allah haka ne ki ki ki ki ki ki na aljanna ki wallahi haka ake dauka za mutum ki ga ne mabudin aljanna yanzu kai ko ni ga kai saka wasu cikin aljanna du ya wuce wannan to karantar da addini shi ke wayar da kan mutane sai maka aiki aikin juma'a ai ai a kaba yake yi haka ne to karatu shi yake kore irin waɗannan ababa da sauransu to babu wani abun riƙewa babu wani abun riƙewa da gaskiya idan ba Allah ba duk abin da mutum ya riƙe in ya sake Allah to ya sake reshe ne ya kama kai Allah ya samu dace za mu tashi a farkon aya ta 24 sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim am lil insani ma tamanna Allah ya insani ma tamanna Allah ya bal alil insani ma tamanna Allah ya bari duk zancen ba yadda suke zato bane Allah ya to dan adam a ce abin yake buri shine zai samu haka ne abin kawai ka yi da'awa ka faɗa an insani ma manna? yanzu a ce na ga ɗan adam duk abin ya burata duk abin mutum ya ji a ransa yana so haka ya faru Allah ya ce hakan sai ya faruwa ba zai faru ba ba zai faru ba abinda Allah ya hukunta faruwarsa shine zai faru idan da kowa yadda yake so ya faru haka abubuwa suke faruwa ai da tsarin rayuwar bayi duka ya warga haka ne ko ba haka ba to tsari Allah ya bayar saboda in ka ce wani na ceto in ka ce wani na kaza in ka ce wani na kaza waɗannan burace burace da da'awa da za a yi ta yi da baki ba shi ne zai tabbata ga ɗan adam ba abin da yake gaskiya tabbatacce shi ne abin da zai tabbata da ba an fahimta ba abin da ɗan adam ke burin sa yake so shi ne zai faru ba laisa bi amanikum wala amani ahlul kitab Allah ya ce ba burace burace ko burace burace ahlul kitabi shi ne abinda za ku gani na sakamako ba don ta ce kai dan aljanna ne a awa ne dan aljanna ne a awa ne ba dan aljanna ba ne a awa ne kaza ne Allah ya duk kuna bata lokacin ku ne aiki shi zai tabbatar da abinda mutum yake ciki abinda zai samu mutum ba abinda aka yi burinsa a cikin zuciya ba jama'a mun fahimta Allah ya ce amli lil insani ma tamanna shin za a ce na ga dan adam duk abin da yayi buri ya samu Allah ce ba zai yi ba falillahi akhiratu wal ula na ga Allah shi kadansa farko karshe da farko lahira da duniya Allah ce duka wannan mallakar Allah ce babu wani abu babu wani abu a duniya da zai gudana ba sai zai gudana ne bisa tsarin da Allah ya bashi ya gudana ba wani wadda ya isa ya ba ma rayuwa umarni ta karɓa babu wani wadda yake sai ba marayuwa kuma zai fita ba ba kuma wadda yake sai shirya marayuwa da ba ba sai tsarin da aka ba ta in ka kiyaye in ka kiyaye sai ka zauna lafiya idan baka kiyaye ba sai ka gamu da fitintununta amma kai ka ba ta sabon tsari ta kasa jama'a mun fahimta wannan shine amfani da tarbiyya dama tarbiyya ba wai za ka shirya ma ɗanka wani abu ne na musamman naki naka naki na kansa ba a'a ita rayuwar tsarin da aka baka ake so ka nunnuna mishi yanzu ba ga cikin gari ba duka muna zaune a ciki to a cikin garin akwai kurkuku a cikin garin akwai caji ofis a cikin garin akwai kasuwa a cikin garin akwai makaranta a cikin garin akwai masana'anta akwai wajen walda akwai wajen kafinta duk abin da rayuwa ke bukata to tarbiyya shine sai ka ajiye yaronka sai ka dinga nuna mishi hanyoyin da zai kauce ma shiga kurkuku hanyoyin da zai kauce zai kauce ga shiga taji ofis hanyoyin da zai samu alkhairin makaranta hanyoyin da zai samu alkhairin sana'a hanyoyin da amma in ka ki ka nuna mishi ka isa ka hana kama shi ne jama'a mun da? misali in kana so ka gane misalin rayuwa ka kwatanta da kamar kwalta wannan ba ganin kwalta motoci da mashina suna wucewa ba to wannan kwaltan idan danka. yana makaranta kuma sai an tsallake farda wannan ta rage maka tsakanin danka. ko dai ka haɗa shi da mai tsallakar da shi titi ko kai ka je ka tsallakar da shi titi ko ka ajiye shi ka sai mishi idan ka je bakin titi ka dinga lura kana dubawa in ka zo tsallakewa ka tsallake da gudu amma in ka ki ka haɗa shi da mai tsallakar da shi kuma kai ka ce ba za ka tsallakar da shi ba kuma ba za ka mishi bayani kan tsallakar da titi ba mota za ta fasa bin titi don ɗanka ne haka rayuwa take ko yi tarbiya ko kar yi tarbiya rayuwa ba abin da za ta canza don ɗanka to wancan da mutane su kuma suke sukan ɗauka za su iya shirya ba ƴaƴansu wata dabara ce ta rayuwa a ita rayuwa annabi adamu ma a tsare ga rayuwa a tsare ga rayuwa kawai tun farkonta saboda ita rayuwar akwai hanyoyi idan za ka yi hulɗa da mutane in kana so ka gama lafiya sai ka koyi yaya ake zama da su amma ba kai ne zaka shiryo wata dabarar ka ka sai bari ka dora su akai ba a'a dama shi mutum akwai yadda ake zama da shi to ka koya kaga ai kunu ma koya ake to ita rayuwa komai koya ake saboda ka rayuwa yadda zaka gudanar da ita koya ake shi yasa idan baka iya ba sai ka yi ta ta da liki to ran da kuma kaje gun wanda ya san rayuwar kana taya mishi sai ta to ai ba haka ya kamata ai ba sai ya ba ta shawara ya ba ta shawara in ka bi na sai ka ga ka kulle jama'a mun fahimta Allah ya to babu wani wanda zai iya abin da yake da burin zai iya tabbatar ma kansa Allah yake falillahi al-akhiratu wal ula na ga Allah shi kadan sa lahira da duniya yadda daga lahira duka mallakar Allah ce maliki yawmiddin haka duniya mallakar Allah ce ba wani wanda ya ita yayi wani abu a duniyar nan ba bisa tsarin da Allah ya bayar ba kuma duk yadda ya so wani abu ya faru idan Allah ba haka ya tsara ba abin zai yi ne ba zai yi ba Allah ya san da sai Allah ya ce wa kan min duk samawati Allah yake yi mala'iku nawa nawa ne suna ce mata kam takfiriya akwai kam istihaniya nawa nawa ne Allah yake yi nawa nawa mala'iku nawa adadin su ma'ana banda Allah ba wanda ya san adadin mala'iku fi samawati a cikin sammai Allah yake la tubuni shafa'atuhum shay'an su ma ce san su ba zai iya amfanar da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda har sai bayan Allah ya yi izini game da ceton sannan kuma ya yarda da wanda zai yi ceton to kuma Allah sai ya bashi dama sai ya yi ceton jama'a mun fahimta ka san dai ai duk wani ustazanci ko wanda saka ko tsabin bin Allah ai a bayan mala'ika kai Allah ya to mala'iku kuma Allah kadai ya san iya adadin su a sammai Allah ya ce su kansu ba su da dama su yi ceto a gaban Allah ranar alkiyama har sai Allah ya ba da izini kuma ya yarda da wadda zai yi ceton a sai mishi yi ceton kafin yin ceto to ina da karshen biyayya ya kare akan malaika Allah ya ko su ceton sai bayan izinin Allah kafin shi ceto ceto ya tabbata za a yi ceto za a yi ceto ranar alkiyama manzanni za su yi ceto salihai za su yi ceto mala'iku da su yi ceto salihan bayi da su yi ceto duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da maganar ceto amma ita ceto da za a yi ranar alkiyama tana da manya-manyan sharuɗa rukunai guda biyu masu tafi na farko dai wacce zai yi ceton kowaye shi Allah sai ya nuna shi ya ce wane ka tashi kai ceto babu wani duba littakansa da ya isa kawai ya miƙe a filin kiyama ya ce bari ya fara ceton muridansa babu shi jama'a mun fahimta shi ne ma'anar manzan labi ya tsawo inda hu illa ta ba wadda yake sai yake ceto a gaba ga Allah sai bayan izinin Allah jama'a mun fahimta saboda haka wanda zai yi ceton nuna shi za a yi a ce da wane da wane da wane da wane ku tashi za ku yi ceto na biyu kuma waɗanda za a ceton su ma Allah nuna shi za nuna su za a yi a ce kai za ka ce da wani da wani da wani da wani da wani ba kuma in an ce za ka yi ceton kawai sai ka yi ka yi ta zaɓe kana zaɓen waɗanda kake so ka ceta ba haka daɗi ba la yasbuna illa liman yasba ba ba masu ceto ba su isa su ceto ba ranar alkiyama sai waɗanda Allah ya yarda a ceto su sannan su yi ceton ba kuma za su yi ceto ba sai wadda Allah ya yarda yi ceton ni da ba muke yin kullu fadin ba saboda ka wadda zai yi ceton nuna shi za a yi wani za ka yi ceto wadda kuma za a ceton su ma nuna su za a yi idan ba a nuna ka ba ko ubanka ne ba su isa ka ceto shi dole sai an nuna ashe kenan kaga ka je ka rike wadda zai nuna ai ya fi amfani akan ka ka rike shi mai ceton tunda shi ne ceton in ba a nuna ka ba bai isa ya cece ka ba to Allah shi zai nuna waɗanda za a fita kaga koda waliyin kan zai yi ceto ai ka rike wanda zai nuna kaga ai ya fi ka rike wanda zai yi ceto tunda in ba a nuna ka ba bai sai ya cece ka ba jama'a mun fahimta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin da ɗansa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam haɗuwan da za su yi a filin alkiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yalqa ibrahimu abahu azara yawm al-qiyama annabi ibrahim zai yi kitibi da babansa azara a ranar al-qiyama a wannan furmutsin al-qiyama kawai zai karo da babansa wa ala azara gabaratun wa qasara fiskar azara ta yi kura ta yi dotti gumi ya turnike shi fa yaqulu lahu ibrahim sai ɗansa annabi ibrahim sai ya mishi alam a kullaka, Allah ta kun baro ba na ce maka tun a duniya kar ka saba mini abin da na zo da shi ka rike hannu bibbiyu za ka tsira tsira madawwamiya sai kudu baban sai ce la arsikal yau sai sai ibrahim yau bayan saba maka ba duk abin da kake so na yi dan fa ibrahim sai annabi ibrahim ya ce ya rab ya ubangiji innaka wa'adtani Allah tukhzini yawma yub'athun Allah a duniya ta mun alƙawari ba za ka kunyata ni ba a ranar alkiyama Allah ta dubi matsayin da babana yake fa yaqulu Allah ta'ala Allah sai ya shi inni haramtu aljannata ala alkafirin sai ta Ibrahim sai hakuri aljanna na haramta ta makafiri to idan da sai son za a iya yi makuwa da ba ba ba ta ci ba ba eh khalilur rahman to bare wani eh jama'a mun bayyana kaga dai tsaban wani saka dai ai a bayan annabi ibrahim wani to akwai waɗannan gabobi guda biyu gabar farko wanda zai yi ceton wanda zai yi ceton Allah ne zai nuna waɗanda za su yi ceto sannan kuma ya nuna waɗanda za a ceta ba ko an ce kai ceton ba sai za ka yi zaɓe ba kaga za ka zo suna sa wai shehun su idan ya tashi wai zai zo ranar alkiyama wai dirama dirama wai da wata katuwar babban riga mai babban aljihu wai zai dinga mutanen su yana zuwa aljanna yana jefa kai ka wai Allah ma za a mai su moga ah, to wanda zai zo da babban riga yana tura su yana wucewa yana zuwa yana jiya su aljanna yana dawo kan eh mana kaga ai amma Allah su moga to yanzu wannan maganar akwai kimanta Allah shi ne magana shi ne magana Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace Allah yace wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an Allah ya ce akwai mala'iku da yawa a sannan ceton su ba za ta amfanar da komai ba illa min ba'di an yi azan Allah har sai bayan Allah ya yi izini wa yarda kuma ya yarda da mai ceto ya yarda da wanda zai ceto Allah ya sa mu a cikin su sai Allah ya ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusamma la yu'minuna bil akhirati Lallai waɗanda ba su yi imani da lahira ba Allah akbar ba su yi imani idan an mutu za a tashi ba laysa munal malaikata tasmiyatul unsa Allah yake suna ambaton mala'iku suna kiran mala'iku irin kira da sunan mata suna dingina wa mala'iku cewa mata ne Allah yake malahum bihi min ilmin Allah yake ba su da ilimi game da abin da suke faɗa in yattabi'una illa zan Allah ce ba abin da suke bibiya kawai sai da tuzate a je a yi ta tunane tunane a yi ta kirkirkiran waɗansu abubuwa a cikin kwakwale a ce to tunda wani ya yi kaza ya yi kaza ya kamata ya tantance kaza malaita irin waɗannan wahamin irin waɗannan ruɗe-ruɗen Allah ce shi suke bibiya wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a shi kuma zato bai wadatarwa daga gaskiya akan komi in ana bukatar gaskiyar magana to idan zato ya zo Allah ya ce ba zai yi amfani ba jama'a mun gani ana son wani abu na tabbas ana son wani abu na hakika sai ka zo da zato zaton zai amfanar ne zato ba zai amfanar ba Allah ya ce inna zanna la yubni min al-haqqi shay'a zato ba zai iya wadatar da komai ba lokacin da ake bukatar gaskiya ko kuma lokacin da ake neman gaskiya Allah ya ce ba su da ilimi game da abin da suke faɗa ba su da ilimi وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون الله يسي وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا Allah ya ce kafirai sun sanya mala'ikun Allah wadda bayin Allah ne mai rahama sai suna cewa mata ne Allah sai ya ce a shahidu khalqahu Allah ce sun halarci halittar mala'ikun Allah ce lokacin da na halicce su suna nan ne balle su ce a sun ga mata aka halitta ko maza aka halitta ta satuktabu shahadatuhum wa yus'alun Allah ce za a rubuta wannan shaida da suke bayarwa waɗannan jawabai da suke yi Allah ce za a rubuce su kuma za a musu tambaya a kansu a ranar alkiyama saboda magana ne da babu ilimi a kai magana ne da babu ilimi a kai Allah yace fa'ari أمن تولى عن ذكرنا أمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى الله يتفاعل أمن تولى عن ذكرنا الله يتفاعل كودك ga wadda ya juya baya daga ambatonmu wadda ya juya baya daga alkur'ani da hadisi wadda ya juya baya ma addinin Allah wadda ya yanke alaka tsakanin shi da Allah Allah ya kawo da kai gabanin ka rabu da shi Allah ya ce fa'ari an manta walla an zikirina ka kawo da kai kar abin da yake yi ya dame ka kar abin da yake yi ya dinga daga maka hankali wanda ya kau da kai ga barin addini walam yuridi illa hayatad dunya wanda ba abin da yake nufi sai rayuwar duniya dama ɗaya daga cikin abin da ke hana mutum addini ya raba shi da addini shine tsunduma ma rayuwar duniya eh Hassan al-Basri hmm. yake cewa duniya da lahira kamar bango ne na gabar da yamma ko wani bango da ke kudu da arewa duk lokacin da ka matsa kusa da wancan bangon kaga ai ka ƙara nisa da wannan bangon duk lokacin da ka matsa kusa da wannan bangon ka ƙara nisa da wancan bangon to haka duniya da lahira walam yurid illa al-hayat ad-dunya Allah yake ba abin da yake nufi sai rayuwar duniya dama galibi idan ka kaga mutum na faɗa da addini ko na kin addini ko ya juya baya ma addini za ka samu duniya ce ta zolaye shi ta tsokane shi to sai ya biye mata to in ya biye mata to kuma sai ya zama sanadiyar jifa da addini a gadon sa. Allah ya tsare mu daga watsi da addini su ne Allah yake ce musu ya alamuna zahiran min al-hayati Allah yake ya'lamuna na min minan hayati duniya sun san duniya ciki da bai in dai maganar duniya ne Allah ya hede ka saurare su ya'lamuna na min minan hayati duniya, zahirin rayuwar duniya ciki da bai na duniya Allah ya sun san ta wa hum anil akhirati hum gabilun Allah ya amma game da lahira rakkanan nun idan duniya ne kai kanka zai yi maka bayani akan ka in a duniya ne amma idan an koma lahira idan salati zai yi sai an gyara mai salati in dai lahira ne in dai lahira ne sai ka samu bashi da ilimin dan naziri ajin uku na addinin musulunci ba shi da karatu ilimi sanin lahiransa bayi da ilimin dan naziri dan dan naziri 3 a da shi amma in duniya ne ciki da bai ɗinka ya san ya kullum annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a yana koya mana addu'a Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ya Allah karka sanya duniya ta zama ita ce jagoran himmar mu zakalkalewan mu daddagewan mu annabi kan ce Allah karka sanya duniya ta zama ita ce a gaba Allahu akbar hmm. kar kuma ta zama ita ce kurewar iliminmu iya abin da ka fi kwarewa duniya annabi ya ce Allah karka sanya haka yanzu shi ne gare eh. ilimin duniya yana albarka ne yana zama alkhairi lokacin da ya tsoro akan ilimi na asali shine na addini jama'a mun gani shi ilimi na rayuwar duniya kamar reshe ne a jikin bishiya jama'a ku fahimci wannan misali kamar bishiya ce da rassanta idan tushen yana nan rassan duka za su rayu su yi amfani to haka ilimin zamani yake haka ilimin sana'a yake haka ilimin rayuwa yake idan yana kan tushensa shine ilimin da Allah ya saukar a nemi kiyama da shi ba ilimin addini ba to waɗannan ilimi na rassa duka za su rayu a cikin nishadi za su rayu a cikin alkhairi kuma za su amfana amma duk wanda ya yadda ya je ya sare reshen ya bar tushen ya raba reshen da tushen to wannan da ya zai bushe mishi a hannunsa zai yi amfani to haka ilimin rayuwar duniya take idan ka yadda ka raba shi da ilimin addini to kamar ka sare reshe ne a cikin tushe to wannan da ka ɗauko tsuran san wallahi haka za ka ga bai amfane ka ba baka amfana ba bai amfani al'umma ba gaje karatu ya kai karatu in farfeso ne ka kai amma wallahi har ka gama ko babban ka za ka samu karatun bai amfana ba balle al'ummarka balle wani to amma in baka balle shi daga tushen ba an ji an yi karatu an wuni ana lakta to tsakanin magariba da isha kuma ka je ka koyo alqur'ani an yi jarabawa ya yi zafi an kwana an wuni ana karatu to bayan an gama kuma ka ɗauki ahalarinka ka je kuma an gaya maka awwalu ma yajibu ala al-mukallaf farkon abin da ya wajaba akan baligi ba shi bane maganar imani ya inganta to kuma ka je ka koya haka zaka ga karatun na haske yana albarka amma duk wanda ya cire wannan din daga cikin tushen wallahi ba zai wani shi ba ba zai wani shi to haka ne sai daga ga wata ranga ta nan da matsayi babba a cikin al'umma matsayi babba a cikin ƙasa amma idan aka ji alqur'ani a bakin sai a dinga mamaki to za ka ga wannan aikin da kake yi wallahi duk al'umma sai ta amfani shi saboda Allah zai sami shi albarka jama'a mun gani to amma daga lokacin da aka ware shi ya zama shi ne kadai aka saka a gaba an yi watsi da addini to ko sana'a ce Allah sai ya hana albarkarta kaga ai zaka ga mutanen mu sana'a yake wannan sana'a da hannunsa zai yi sana'a ya ci abinci amma sai ka samu sanadiyar sana'ar gyaran mashin yake yi a jikin mashin din sai a je a yi sallar zabi a dawo bai tashi ba to in ya shekara ashirin yana gyaran mashin da haka zai kare domin tun da bai bi Allah ba bai ma Allah da'a ba Allah da zai bar sana'ar sai albarka ba to idan ya turka wannan sana'ar gyaran mashin din ko gyaran mota da addini da karatun addini da da'a ma Allah Allah wata ran sai kaga yana ajiye mashina na sayarwa kuma yana gyaran mashin yana ajiye motoci na sayarwa kuma yana gyaran mota to sai kaga abun na haɓaka sai kaga al'umma sun dawo suna amfana rayuwarsa duk wanda ya raba gari da Allah wallahi rayuwarsa ba za ta amfana ina watsi da addini kan ai watsi da Allah ne watsi da addini watsi da Allah ne kar ka yadda ka rungumi wani abu a rayuwa wai a ce abin shi babu ruwanka da maganar addini bari ka je kai ta yin sa wahalar banza za ka yi ta yi a rayuwar duniya Allah ya sauke Allah ya zalika mablaguhum min al-ilmi wannan shine iyaka matuƙa gaya Allah ke da ilimin su menene gaya din Allah ke sanin rayuwar duniya inna rabbaka huwa a'lamu biman balla an ne Allah ubangijinka shine mafi sani game da wanda ya balle daga kan tafarkin sa ya bar tafarkin addini ya bar tafarkin Allah wa huwa a'lamu biman tada sannan shine mafi sani ga wanda ya nemi shiriwa ya tsaya akan tafarkin Allah wane ne shiriyayye wane ne dan aljanna wannan hurumi ne na Allah hurumi ne na Allah da zai bayyana a tsakanin bayi a ranar alkiyama amma a rayuwar mu na duniya ba za ka iya nuna wannan kace dan wuta bane ko kace wannan dan aljanna har sai idan Allah ko manzon Allah su suka nuna cewa dan wuta ne ko dan aljanna jama'a mun fahimta yanzu ai qur'ani ya ce abu ar abu abu lahabi yana wuta shi kenan sai kace ce abu lahabi dan wuta ne amma babu dama yau wani ya mutu ka ce dan wuta ne kuma babu dama wani yau ya mutu ka ce dan aljanna ne sai idan akwai izini sai idan akwai dalili da ya tabbatar da cewa dan aljanna ne idan mutumin kirki ne sai a dinga kyau da ta mishi zato saboda kyakkyawan aikinsa amma ba wanda ya ya nuna ya ce wane yau yana aljanna sai idan dalili ne tabbatar cewa yana aljanna abubakar yana aljanna umar yana aljanna usman yana aljanna aliyu yana aljanna abu huraira yana aljanna duka suna aljanna manzo Allah ne yake suna aljanna to amma wanda dalili bai tabbatar ba kai ba ka da dama ka nuna wani kace yana wuta ko ka nuna wani kace yana aljanna wanda ya aikata mummunan aiki sai a biye mishi tsoron munanan ayyukan wanda ya aikata kyakkyawan aiki sai a sa mishi tsammani a yi mishi fata saboda kyawawan aikinsa da suka bayyana amma hukunci cewa ga matsayin wani wannan al'amari ne na Allah ba wanda yake da iko akan su jama'a mun inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman tana to sai Allah yake walillahi ma fi samawati wa ma fi ardi liyajzi alladhina asa'u liyajzi alladhina asa'u bima عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi na ga Allah abin da ke cikin mai da abin da ke cikin ƙasa taqdimu ma haqqu hutta duk abin da ke cikin mai na Allah ne shi kadai duk abin da ke cikin ƙasa na Allah ne shi kadai duk abin da ke sama mallakar Allah ne jama'a mun gani wai wannan ana nuna maka a sama ne ko a ƙasa kake neman wani abu ka nema abun mai shi yanzu ana gaya maka waye mai shi babu mai shi in ba Allah na Allah duk abin da ke sammai mallakar Allah ne shi kadai wa ma fil ardi duk abin da ke kasai mallakar Allah ne shi kadai sama da abin da ta kunsa ƙasa da abin da ta kunsa ba da mu da dukkan rikitanmu ba duk kayan Allah ne kayan Allah ne kayan Allah ne ya ba ka aro ne ka karba ka rene shi ka yi tarbiyyar sa kai ma ka samu tarbiyyar shiga aljanna a haskaka manufar yaɗa zurriyar annabi adam a bayan ƙasa idan an zo ta aziya wa mutum ɗansa ya mutu matarsa ta mutu sai a ce mishi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman na ga Allah ma akhadha abin da ya karba da ma kayan sa ne kai hakuri idan eh, kan da ya karba dama duk abin da ya karba kayansa ne wa lahu ma a'ta kuma duk abin da ya bayar ma kayansa ne in ma ya baka kayansa ne in ma ya karba kayansa ne saboda ka yau in ka ga wani abu a ka kayansa ne domin shi ne zai gaji kayansa duka haka duk da'awa wasu a duniya ba min zuwa da ko fensir filin kiyama ina duk an bar mai kayansa shi ne wa taraktu ma'a maka tawalla kuma zuhurikum kun bar duk abin da aka baku a duniya to da maka yanki shine ma'anar inna nahnu narisul arda wa man 'alayha nahnu narisul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un Allah ya ni ne mu ne masu gaje kasa da abin da ke kan gado Allahu akbar to ka mutu babanka ya mutu ya bar muku kurraba ka mutu wannan ya mutu wannan ya mutu to shi shikenan an zo an tafi lahira to ina shi shikenan an bar ma Allah kare ba an samu ana an bashi arabi ai ke sa mala wallahi wanda ya yarda abin da zai samu a duniya ne yau da dai shi to babu wanda ya tabi a rayuwa irin amin amin ai ka ga yadda kake mutum musu ai makamata ko daga shi sai wannan farin kyallan to farin kyallan ma annabi sai kar ku bada lokacin gojin sai ne tsada don ba zai jima ba zai laya yadda ga ake rada mutum ɗin nan to da za ka zo a nan in fili ne ka tafi ka bar shi in gida ne ka tafi ka bar shi duk abin da ka samu ka tafi ka bar shi a nan a cikin waɗannan shekaru lokacin tafiyan kuma ba biya maka da ba kuma a ce wai neman wannan abu, kwata kwata ya raba ka da Allah ya raba ka da addinin Allah to ai ka bata lokacin ka ai ka bata lokacin ka Allah ya samu da haka ne haka ne to da me za ka koma babu sai hali sai sai aiki haka annabi yake yace abin da za su maka rakiya da dukiyarka da ƴaƴanka da iyalanka annabi yace biyu za su dawo ɗaya ya iyalai za su dawo malam ɗan kare bari in gaya ma wata ran sai an tambaye shi yau da tsohon baban shekara nawa Allah sai ya nasu tukunne ya tuna shi ma ya manta lokacin da kake raka shi makaranta lokacin da kake mishi kaza yake baba kaza baba kaza wata ran za a tambaye shi a sai ni kan yau shekaran baban ku nawa da rasuwa Allah ya manta ya shiga sabon wani program a rayuwa Eh ko kotaran ana an gwanci da wani sabon mutum haka ne to sai aka take kuma akan waɗannan din akan waɗannan din ka tabe to su ga sunan sun shiga sabuwar rayuwa sun bar ai mun fahimta to Allah waɗannan Allah yake iyakar ilimin su duniya to ka kuma wanda iyakar burinsa da ilimin sa duniya ai an yi asara rayuwa Allah yake walillahi ma fi samawati wa ma al ardi na da Allah abin da ke cikin mai da kasai li yajri alladhina asabu bima amilu domin Allah ya sa kai ya waɗanda suka munana da mummunan aiki wa yajri alladhina ahsanu bil husna ya saka waɗanda suka kyautata da sakamako mafi kyau shine gidan aljanna Allah ya halitta sammai ya halitta kasai ya halitta abin da ke tsakanin sammai da kasai mu bayi domin mu kaɗaita shi da bauta mu bauta mishi idan muka yi wannan bautan akwai ranar da za a zo a tara mu baki ɗaya mu a yi sakayya ma waɗanda suka munana da mummunan sakamako sannan a yi sakayya ma waɗanda suka kyautata da kyakkyawan sakamako Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za mu da kyakkyawan sakamako Allah ya الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم alladina yajtanibuna kaba'ira al-ithm wadannan masu kyautata kyautatawa ba liyajzi alladina asabu bima amilu wa yajzi alladina ahsanu bil husna to kamar wani ne yace Allah su wane ne wannan alladina ahsanu wadanda za a musu sakamako bil husna sai yace alladina yajtanibuna kaba'ira al-ithm su ne wadanda suke nisanta manya-manyan kaba'irori na sabon Allah malamai sun tattauna game da kaba'ira menene kaba'ira daga cikin laifi yayi za a yi a gane menene kaba'ira waɗansu suka ce kaba'ira shine dukkan laifi wadda Allah ya yi alkawarin ukuba a kansa duk laifin da akan laifin Allah ya ce duk wanda ya aikata wannan laifin akwai wata ukuba da za a mishi a duniya kamar zina ko kuma in an je lahira akwai wani azaba na musamman da Allah ya ambata za a mishi ko a duniya ko a lahira to duk laifin da ka shi da irin wannan to ya zama ka kaba'ira jama'a mun fahimta waɗansu na da sun kirga waɗansu irin sihiri kazafi da dai waɗansu shekul islam ibn taymiya yake cewa dukkan abin da suka ambata zai iya shiga cikin kaba'ira amma dai magana mafi karfi game da abin da ake kira kaba'ira shine dukkan laifi da Allah ya rattaba wata ukuba a kansa a nan duniya ko a lahira jama'a mun fahimta dukkan laifin da ka wadda ya yi Allah ya tsine mishi albarka wadda ya yi. Allah ya yi fushi da shi wanda ya yi za a mai azaba kaza ranar kiyama wanda ya yi a mai haddi kaza ko a mai hukunci kaza a duniya duk laifin da ka gana dauke da irin waɗannan horo ko uquba ko yana dauke da la'ana ko tsinuwa akan wannan laifin to ya zama kaza Allah sai yace alladina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi su ne suke nisanta kaba'ira al-ithmi waɗannan manya manyan laifuka na saba ma Allah wal fawahisha da kuma dukkan dangin alfasha shi kuma alfasha dukkan wani kaba'ira sai aka samu dan wani ƙari a kansa na laifi ko wani ƙari a kansa na ɗan wauta wauta ko dabbanci dabbanci to shi kuma ana kiran shi alfasha jama'a mun fahimta kamar luwadi Allah ya kira shi alfasha a ta'atun alfahishata yanzu kwa dinga zake ma alfasha to kaga dai ita zina alfasha ce saduwar alfasha ce amma kuma luwadi ai akwai wani dan dabbanci dabbanci a cikin haka akwai wani dan wauta wauta haka a ciki to haka ma zina akwai kazanta akwai kazanta mai tsanani to dukkan laifi da muninsa ya munana duk da cewa laifi ne amma shi akwai muni a cikin laifin to sai a ce mishi alfasha haka Allah ya kira zina wala ta karabu zina illa taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala ta karabu zina Allah ya ce kar ku kusanci zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila zina alfasha ce ya muna ne zama hanya a ce tafarkin mutum zina to mazinaci shi bayi gane munin abin da ke cikin zina har sai idan ya kwatanta abin da kanshi inda za ka gane zina muguwar alfasha ne ka yi tunanin duk lokacin da ka suranta haka kawai wani zai zo ya farba karka za ka ji a tunani ne amma abin da shi ko ya farwa mahaifiyarka ko ya farma wata daga cikin naka iyalanka jama'anka yana da zafi ko bai da zafi to ban da dabba wanda yake jin zafin haka ban da dabba ba wanda zai je yayi ma wani ba wanda zai je yayi ma wani ka suran taron da za a ce 'Yar ta yi zina Allah ya kawai da irin yadda abun zai kona zuciya ko a ce mahaifiyarka ta yi zina ko a ce matarka ta yi zina ka ji yadda za ka dinga tafarfasa a tunani ne kawai sai kaga a ai ya kamata a sake ka ai ya kamata a kashe shi ai ya kamata a yi kaza saboda munin abin to idan ba dabba ba waye wannan kayan bakin cikin zai je tusa ma dan uwan haka ne ma za ka mutum na tarbiyyar esta in za ka fita ina za ki ki koma gida zan je in karbo abu kaza yake ban yadda ba ki zauna a gida yana ta kokarin tare yarinyar da tsare ta da mutuncinta wani tafiki a makwabta yana fa kunye zina da ita haka ne ko ba haka ne to wani abu ne da kowa bayi son sa bayi son sa ko fasikin ne bayi so yi da nashi to saboda ke nuna wanda kaga ya ji yayi da wani dabbancin sai akai dabbancin tunda abinda a dabi'ar ka ka so a dabi'ar ka ka so saboda ka bai kamata ka je kama wani dan uwanka ba Allah ya kawai Allah yake alladina yastanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish suna kauracewa suna nisantar dukkan alfasha illan laman. Allah ya ce kawai abinda yake afka musu Allah ya yake shine Allah Kana da fuka malamai suka ce wannan illa illa lamam wannan illan mun munqati'a waɗannan kaba'irar ismi wal fawahish duka waɗannan sun kaurace shi to amma dai tunda mutum ba annabi bane ba ai ba shi da isma da zai iya kare kansa daga afkawa cikin laifi ko Allah ya ce illa Allah allama kananan laifuffuka waɗanda su ba manyan laifuffuka ba su sawo su yakan zamu sukan afka cikin irin wannan, su ma kuma daga inda suka aikata su sai su tuba su koma sai su koma Allah shangidi yake kuma ko da karamin laifi ne wadda babu wata ukuba da aka ba a kan shi dogewa a kansa sa ka ci gaba da yin sa yana mai da shi kaba'iran ismi jama'a mun gane ko yawa to amma wani lokaci haka kawai dan rai ya faci alman mun baki ya dan saki eh, to sai ai kici da haka ne ko eh ka san wani lokaci eh idan waje yayi waje sai ga gaji nan ustazu ne sai ka yana tafi shi kawai ka ba aje da me yake tsanke wa kan kowa eh, to Allah ya tsare mu da shi Allah ya yi illa lamam kawai abin da yake suke afka mishi ma'ana yake shafar su su ne kananan laifuka inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijinka mai yarwan gafara ne Allah na gafara duk wanda ya ji tsoron Allah ya kaurace wa laifuka ya kaurace wa manyan laifuka to kananan laifuka da zai afka musu Allah ya Allah zai mishi gafara shine ma'ana in in buka kaba'ira ma tun hauna kaba'ir ma sun hauna anhu in dai kun kaurace wa manya manyan laifuka da Allah ya hane ku nukaffir ankum sayi'atikum Allah ya kanana da kuke afka musu Allah ya kanana da kuke shafan ku su da mu kankare muku su mu yafe muku su Allah ya ce huwa amin amin huwa a'lamu bikum Allah shine masani game da ku is an sha'akum min al-ardi tun lokacin da ya kaji halittar ku daga ƙasa ba tun halittar annabi adam ba to Allah ya san kowa ya san halin kowa yana da ilimi akan kowa zurriyar annabi adam tun daga farko har ƙarshe su nawa ne Allah ya san adadin su ɗaiɗaikunsu Allah ya san halin su ɗaiɗaikunsu Allah ya san makomarsu su Allah ya san yadda za su gudanar da al'amarin su. Allah ya masani ne game da komai ko shine ma'anar wa ya'lamu ma fil arham Allah ya san abin da ke cikin mahaifar mace to ba wai ana nufin Allah ya san abin da ke cikin mahaifar mace ya san namiji ne ko mace ba a wannan ko da likita ma bai iya gano namiji ne ko mace ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani game da mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da mahaifa lokacin da yaro ya cika wata hudu a cikin mahaifiyarsa bayan an busa mishi rai to Allah zai umurci wannan mala'ika ya yi rubutu akan yaro arzikinsa ajalinsa shaƙi ne ko sa'idi a ruwayar har ma zai ce ayin rab a zakaru kana al'unsa namiji ne ko mace to kaga ko da likita ma bai gano namiji ne ko mace ba ai mala'ika ya san namiji ne ko mace tun da har zai yi rubutu a kan arzikinsa da ajalinsa da sauransu to ba ana nufin wa ya alam ma fi arham shine Allah ya san abin da yake ciki ya san namiji ne ko mace ba shi abin da yake cikin Allah da cikakken ilimi akan sa dan yanzu matar ka za ta aifa nan gaba ko jaririn da aka aifa maka shi a satin nan ko sati biyu da ya wuce shi jaririn da za a haifa ko aka haifa ma'aikacin gwamnati ne ko dan kasuwa ne wannan in aje cikin hospital da su iya faɗa dan da yake cikin cikin dan siyasa ne ko ma'aikacin gwamnati ne za su iya faɗa a ina zai yi primary school ɗinsa likita zai faɗa a ina zai yi islamiyansa likita zai faɗa to wannan Allah ya ce ni ne kaɗai na san wannan kaga an kuma amara ne fara sai da su in biyu haka ma kuma su in biyu ne a samu daya to sha'ani ne na Allah Allah yace huwa a'lamu bikum Allah shi ne mafi sani game da al'amarin ku da sha'anin ku إذ da من الأرض يا يندي كأجي هلتركوا دكتا وإذ أنتم أذلة في بطون أمهاتكم da kuma lokacin da kuke yan jarirai a cikin cikin mahaifanku a jinna zan ina na jami shine ɗan tayi da yake cikin ciki kafin a haife shi Allah ya to Allah shi ne mafi sanin hidimarku da al'amarinku da yanayinku tun kuna yan tayi yan jarirai fi buuni ummahatikum a cikin cikin uwayenku an kusa kun Allah ya karku dinga tsarkake kanku da kanku kar ku dinga tsarkake junan a ce wani wani ne a ce wani wani ne ba Allah ne ya tsarkake shi ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya tsarkake shi ba Allah ya ce wala tuzaku anfusakum fala tuzaku anfusakum kar ku dinga tsarkake junan jama'a mun fahimta ko a zo a gwada wani a gururu ta wani annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi idan kana so ka yabi wani idan kana so ka yi wani saboda ayyukan alkhairinsa kirkinsa yadda kaga alkhairinsa ya bazu annabi sai karka sake baki kai ta faɗa faɗi sai dai ka ce a hasibuhu kaza wa kaza wallahu hasib wala uzaki ala allahi mu dai muna zaton shi kaza da kaza da kaza to malam idan ba Allah ne ya tabbatar da abin da za ku faɗan ba yaya za ku yi ku iya gane abin da yake yin ne ko dan Allah iya gane ba ba za a to ya zai faru ba yana faruwa ai dalilin da sa aka hana to wai wani kun jira da yawa da yawa waɗanda za a fara buɗe hisabi da su a filin alkiyama waɗansu mutane uku ne annabi da wanda ya kashe dukiyarsa akan addini da wanda ya ba da ransa akan addini ya yi shahada da wanda ya yi ilimin addini ya yi ilimin alkur'ani ya san alkur'ani annabi ya ce da su da a fara hisabi ranar alkiyama za a kira wani daga cikin masu dukiya a duniya wadda kuma ya yi hidima ma addini a duniya duka bayan Allah iya abin da suka sani kawai ya yi aikin da don gina addini Allah sai ya tunatar da shi ni'imomin da ya mishi a duk danginka da familinka babu wadda na bashi dukiya kamar ka a ku babu wadda na bashi dukiya kamar ka a ku babu wadda na bashi dukiya kamar ka a cikin mahaifinku ko mahaifiyarku babu wadda na wadata shi da dukiya kamar ka dukiyar da na baka mai kai da ita sai ce Allah dukiyar da ka bari yi aiki da ita domin ɗaukaka addinin ka domin ciyar da addinin ka gaba na kashe dukiya ta wajen yin masallatai na kashe dukiya ta wajen yin makarantu na kashe dukiya ta wajen taimakawa bayin Allah duka in ya gama jawabi Allah sai sai mishi wallahi ƙarya take ka kashe dukiyar ne don a ce ku ne masu aiki ba addini kuma an riga an faɗa a duniya Allah sai sai a jashi a cikin shi sai a kira wannan wanda ya shahada a bayyanar mishi da ni'imomi da Allah ya mishi bayan an gama bayyanar mishi a ce me kai da shi ya ce Allah na bada da raina don neman yardanka Allah ya sai ƙarya ne ka ba da ranka ne don a ce kai jarumi ku ne masu iya fata taro kuma an riga an fara a duniya an ce ku ne kai kaza kai kaza saboda ka tafi wuta sai a kira malami sai shi malam an baka ilimi an yi kaza an yi kaza an baka qur'ani ka iya qur'ani kai kaza wannan qur'ani da aka baka ne kai da shi zai ce Allah na yi ibada da shi na yi tsayuwan dare da shi na karanta na karanta na yi kaza na yi kaza sai a ce mishi wallahi ne, ka yi ne don a ce maka malam don a ce ku ne masu ilimi don a ce ku ne kaza don a ce maka shek a ce ma kaza kuma an riga an faɗa an gama to da kace a ce a jashi a tafi da shi wuta to yanzu wannan da annabi ya bada labari a duniya wa zai iya gane ba haka ba saboda ka idan ba Allah ko annabi ne suka ce wani kaza bane kai baka da dama ka ce kaza ne baka da dama ce kaza ne al'amari ne na Allah ce ke kallon zuciyar kowa don Allah kake yi Allah na kallon zuciyarka ba don Allah kake yi ba Allah na kallon zuciya amma wanda ke gani ko yake ji zai iya wannan hukuncin ba zai iya wannan hukuncin ba Allah ya ce fala tu zakku anfusakum kar ku dinga tsarkake kayukanku kar kuma ku dinga tsarkake junanku wa a'lamu biman ittaqa Allah shine mafi sani game da masu takawa da tsare dokokinsa waɗanda suke abubuwan su don Allah don neman yardar Allah Allah shine mafi sani game da al'amarin su Allah ya samu dace to bayan Allah sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu insha Allah sai mu zo mu ƙara suratul najmi kuma sai mu yi hutun tafsirin Ramadan insha Allah Allah wannan sura da ake an yi magana a kan wato a wanda a bidiyoyi ne wannan ka ai tuntuni tuntuni su ma kansu yan fiddawo yanzu ai sun yi baya baya da fiddawo a ah, to idan ka ce a yi mishi fiddawo ba shi bane fansa eh. ke nan ka muna na mishi zato ne kake so a fanshe shi ko da kodan duk bidiyoyi ne a 40 ne a a 50 ne a a bakwai ne wannan duka bidiyoyi ne wanda musulunci bai zo da su ba in Allah ya kai mu gobe kamar da muka faɗa za mu zo mu ƙara sura mu ƙara ta nabi cikin yardan Allah kuma sai mu yi hutu na wannan ramadana din saboda in wayan su uzurori da nake so in gabatar da su kafin karewar wata in Allah ya yarda Allah ya sa mu dace da gobe kenan za mu zo mu yi hutu ko don mu ba ma daure Qur'ani النص عليه a wannan babu Allah ya yana nema don Allah mu tashi a cikin addu'o'i saboda